wannan rana ta 21 ga watan Ramadan na shekarar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya daidai da 22 ga watan hudu na shekara ta 2022 miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wasalam shine tattaunawa akan goman karshe na Ramadan da kuma rige-rige da yin gasa wajen ayyuka na alkhairi yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna gode masa muna neman sa muna neman taimakonsa tsira da amincin Allah sun tabbata ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ku musulmi ku gode ma Allah madaukin sarki akan wannan gagarumar ni'ima ta Ramadan wanda yake wani lokaci ne na ayyuka na da'a lokaci ne wanda yake na musamman ba galibi ba kowa ke samun sa ba sai wanda Allah madaukin sarki ya tsawaita rayuwarsa lokaci ne na samun nau'o'i na albarkoki masu yawa don haka ku yi gaugawa ku yi rige-rige ku yi gasa wajen aikata alkhairi domin yin rige da yin gasa wajen alkhairi yana daga cikin sifofin da Allah maɗaukin sarki ya umarci musulmai su sifatu da shi a cikin ayoyin alkur'ani akwai ayin da Allah maɗaukin sarki yake cewa ku yi gaugawa ku yi rige-rige zuwa wajen aikin alkhairi duk inda ku kasance dai Allah maɗaukin sarki zai tattaro ku ya zo da ku ga baki ɗaya a wata ayan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ku yi gaugawa ku yi rige zuwa wata irin gafara daga ubangijinku da samun wata aljanna wadda fadinta ya kai fadin sammai da ƙasa wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada ga bayansa masu jin tsoronsa a wata ayan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana sifata mutanen kirki muminai ya ce su ne waɗannan waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa na dukiya domin sadaka da taimakawa amma duk da haka suna wannan aiki zuciyarsu tana raurawa cewa su masu komawa ne zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ce to irin waɗannan bayan su ne masu yin gaugawa zuwa ga ayyuka na alkhairi to sun riga sun tsere sun samu wannan albarkan da izinin Allah al a cikin tafsirin ire-iren wannan ayoyi yake cewa su waɗannan mutanen ai suna yin ayyukan da suke aikatawa alhali suna gaugawa ba tare da yin jinkiri ba ba sa yin nauyin jiki wajen aikata aikin da suke aikatawa saboda sanin gagarumin ladar da Allah maɗaukin sarki ya tana dama masu yin irin wannan aikin a wata ma'anan kuma aka ce ma'anan ayan shine cewa ai suna yin gaugawan yin aiki na alkhairi kafin kucewar lokacinsa yanzu dai shi kan shi ramadan ɗin nan goman shi na farko ta riga ta wuce ta biyu ma ta riga ta wuce yanzu goma ƙarshe ake ciki to kafin ya zama cewa daman ta kuce gabaki ɗaya lalle lalle kowanne mu ya yi ɗamara ayyuka nau'i nau'i na alkhairi allah maɗaukin sarki ya datar da mu al'imamu ibn jauz yake cewa ka sani cewa wato shi zamani ko kuma lokaci yana da muhimmancin gaske ta yadda yake kar mutum ya tozartar da ko da sa'a guda ɗaya amma da yawa za ka samu ɗan adam yana tozartar da lokutansa wanda yake kuma lada mai girma tana kuce masa saboda tozartar da wannan lokaci waɗannan kwanaki waɗanda muke ciki na rayuwarmu kuma musamman na ramadan to kamar kamar abin nan gona ce da mutum yake shuka wanda idan ya shuka ƙwaya ɗaya allah maɗaukin sarki mai alkawarin zai bashi shi ƙwaya dubu sa'an nan to kana ganin cewa duk mutumin da yake hankali in jibin jauzi duk mutumin da yake da hankali zai tsaya yana nauyin jiki akan yin shuka a wannan gonan ko kuma zai zama cewa yana jan kafa lalle duk wanda ke da hankali ba zai ja kafa ba a cikin irin waɗannan kwanuka wanda yake alkhairai Allah maɗaukin sarki na nunnunka su sa'an nan kuma mutum ya gane cewa fa baiwa ce Allah maɗaukin sarki ya masa saboda da yawa ko jiya ko yau ma wasu sun rasu sun koma ga Allah amma mu da Allah maɗaukin sarki ya tsawaita rayuwarmu to mu gode masa domin aikata ayyuka na alkhairi ya ku bayan Allah lalle wannan lokaci wato yana daga cikin lokaci mai albarka kuma mafi tsada kuma mafi tsadar dama da Allah maɗaukin sarki ba musulmi domin samun rabo na duniya da lahira na har abada ta hanyar aikata ayyuka na alkhairi kuma mu sani cewa shi aikin alkhairi yana da ƙofa buɗaɗɗiya mai yalwa babu bai da iyaka sai dai abin mutum yake iyawa ya yi kuma babu wani musulmi kowane iri ne ko mace ne ko namiji ko talaka ko basarake ko wane ne ne face Allah maɗaukin sarki ya buɗe masa ƙofofin aikata wasu alkhairai daga cikin alkhairai saboda haka to menene ake cima alkhairat shine duk abin da Allah da manzon suka yarda da shi na daga furuci ko kuma aiki ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya kira zuwa gare shi ko ya kwadaitar da gare shi kuma ya faɗi ladansa daga cikin irin waɗannan nau'ukan ayyuka akwai kiyaye farillai sa'an nan da yawaita nafiloli akwai sadar da zumunci akwai afuwa ga wanda ya cutar da kai akwai bayar da kyauta da ciyar da masu mabukata akwai sanya farin ciki a cikin zukatan musulmai musamman mabukata akwai dawwama akan zikirin ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai yawaita salati ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam akwai yawan addu'a domin neman alkhairi ga kanka da al'umma ka iyalanka da kasanka da musulmai ga baki ɗaya akwai yin sallah mutum ya tashi cikin dare yayi sallah alhali mutane suna barci kai da dai sauran ayyuka ɗimbi waɗanda mutum duka ayyuka ne na alkhairi kai hatta murmushi da za ka haɗu da ɗan uwanka ku gaisa kana murmushi saboda murna da shi shi ma kan shi babban aikin alkhairi ne Maza Allah sallallahu alaihi a hadisi ya ce kar ku kaskantar da kowane irin nau'i na aikin alheri ko min kankantarsa hatta ka sadu da ɗan uwanka kana farin ciki kana murna kana mashi murmushi wannan ma babban aikin alkhairi ne to idan wannan aiki ne na alheri da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku kaskantar da shi ina ga sauran irin manya-manyan ayyukan alkhairi waɗanda muka ambata da waɗanda ma bamu ambata ba ya ku musulmi in dai har kasancewa haka Allah madaukin sarki ya kwaɗaitar da aiki na alkhairi a kowane lokaci na rayuwarka to lalle a cikin ramadan shine mafi dacewa kowa ya jajirce kuma musamman a cikin goma nan na ƙarshe wanda yake su ne ranaku ko kuma darare wanda ake dacewa da lailatul qadar Allah madaukin sarki ya datar da mu domin fahimta haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kokari yayi ibada yayi kokari matuka wanda yake ba za ka taba samun wani dan adam wanda zai iya irin wannan kokarin da dagewa akan ibada kamar sa sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi haka wanda yake yana da shaidan aljanna da yarda daga ubangiji ina gare ni da kai da mu gabaki daya hadisi ya zo daga ibn abbas cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine mafi kyauta mafi karimcin mutane ga baki ɗaya a duniya to yana kasancewa mafi yawan kyautarsa tana yawaita a cikin watan ramadan lokacin da suke saduwa da jibril yana karantar da shi alkur'ani kowane dare na, ramadan to a lokacin nan ibnu abbas ya ce alkhairin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana game kowa kai ka ce iska ne wanda Allah madaukin sarki ya aiko shi da bushara na ruwan sama zaka ji duk zafin da ake yi duk wanda iskan na ya gita ta kansa zai ji hankalinsa ya kwanta zai ji daɗi zai ji cewa akwai rahama tafe to haka yanayin kyautar ma'aikin Allah sallallahu alaihi take a cikin Ramadan ashe kenan ana son da ni da kai da mu gabaki ɗaya mai koyi da shi haka nan Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kokari na musamman a ƙarshen ramadan goma ƙarshe na ramadan wanda bai fayin irin wannan ayyukan ba a wasu lokutan wanda ba shi ba to ka duba kowane lokaci yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake ibada sa'an nan aka ce ma yana yin wani kokari na musamman a cikin ramadan wanda baya yi a wasu lokuta ya kake zaton irin wannan kokari da manzon sallallahu alaihi yake sa'an nan Aisha har yanzu ta rawaito cewa idan goman ƙarshe shigo na ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ƙara ɗamara yana jajircewa a cikin ibada sa'an nan yana raya darare ga baki ɗaya yana tayar da iyalansa sa'an nan kuma yana jan ɗamara wato shaddul ma'iza. ibn rajab yake cewa malamai sun yi saɓani menene ma'anan haka wasu ka ce abin da ake nufi shine kinaya ne akan irin ƙoƙari na musamman da ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a cikin waɗannan darare amma ya ce abin da yake na inganci shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi yana nisantar iyalansa a irin waɗannan kwanakin yana tarewa domin neman daren laylatul qadar ashe mu ne ya dace a ce mun dage mun jajirce akan irin wannan ya kai musulmi a yanzu sai mu juna mu tambaya to kai menene ka gabatar ni ma menene na gabatar na kokarin ibada sa'an nan menene muka gabatar ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan lokaci mai tsada na musamman kuma sa'an nan wane irin ɗamara da ƙoƙari muka yi na neman dare lailatul qadar idan alhamdulillahi idan mutum ya riga ya samu rabo mai girma to ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala sa'an nan ya roƙe shi ya karba masa in kuwa mutum ya riga ya yi kasala ya yi nauyin jiki ya ɓata lokacin akan wasu abubuwa marasa muhimmanci bai aikata komai ba to lalle mutum ya tuba ga Allah ya yi ƙoƙarin kamo abin da ya kuce masa sa'an nan mu sani cewa 'yan uwa ramadan dai ya kama hanyar tafiya babu abin da ya rage a cikinsa sai 'yan kwanaki kaɗan kuma sa'an nan waɗannan 'yan kwanakin su ne mafi tsadansa su ne mafi darajansa saboda haka nan karibace su ya kai musulmi kar ka yadda ka tozartar da wani lokaci daga cikin lokutansa domin zai iya kasancewa wannan shine ramadan ɗinka na ƙarshe Allah maɗaukin sarki shine mafi sani idan ya zan na ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya sa karɓaɓɓe ne a gare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mun dace da za mu dace da lailatul qadar in kuma daren je ne Allah ya sa mun dace da ita ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma wani mutum yana mashi nasiha yake cewa ka ribaci abubuwa guda biyar kafin kishiyoyinsu guda biyar su zo na farko lokacin da kake matashi kana jin karfi kai aikin kwarai kafin ka zama tsoho sa'an nan lokacin da kake da lafiya kafin rashin lafiya ya zo maka sannan wadatar ka kafin talauci sa'an nan lokacin da kake da lokaci mai yalwa baka komai ka ribaci wannan lokaci kafin wani lokacin ya zo maka wanda baka iya komai sa'an nan gaba ɗayan rayuwanka ka ribace ta kafin mutuwarka sa'an nan akwai wani hadisi har yanzu da abu huraira ya rawaito wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle lalle ku yi gaugawan aikata ayyuka na alkhairi kafin wasu matsaloli ko wasu fitintunu guda bakwai su bibiyo cin rashin aikata alheri da kuke kuna jiran sai wani talauci ya zo wanda yake zai ɗimautar da mutum ko kuma har sai wani irin wadata ta zo mutum wanda za ta sa ya yi abin nan ya yi takama ya bar Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ko kuma kana jiran sai wani ciwo ya zo ya kama ka wanda yake zai hana ka komai ko kuma tsufa kake jira wanda yake mutum ya yi tukub wanda yake ya ma riga ya ruɗe to kar mutum ya jira waɗannan abubuwa ko kuma mutuwa mutum yake jira wacce yake ta auke ba tare da lokaci ba tare da abin nan shiri ba ko kuma dajjal ake jiran zuwan sa wanda yake shine mafi sharrin abin jira na zuwa kai ko kuma asa'a ko tashin alkiyama ake so ta zo kwatsam wanda yake ko mutum ya shirya ko bai shirya ba zai tafi saboda haka ya kai dan uwa ka kokarta kai aiki na kwarai domin yanzu kana da karfi kana da lokaci kana da nishadi saboda haka ka saba ma kanka da ayyuka na kware ta yadda yake zuciyanka da jikinka za su saba da shi idan ka riga ka saba zai maka sauki amma idan ya zama cewa ka riga ka saba ma jikinka da zuciyanka da kasala da tozartar da lokaci to ba za ka iya yin ayyuka na alkhairi ba ga bawan Allah babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar radiyallahu anhu wanda ya gaugawa na aikata tarin ayyuka masu yawa a rana guda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa bushara da aljanna ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbai ya ce daga cikin ku waye waye gari a yau yana azumi Abubakar ya ce ni ya manzon Allah ya ce to wane ne ya raka janaza a cikin ku yau Abubakar ya ce ni ya manzon Allah ya ce wane ne ya ciyar da miskini a cikin ku a yau Abubakar radiyallahu anhu ya ce ni na ciyar da miskini a yau ya manzon Allah ya ce to wane ne ya je ya ga yadda mara lafiya ko asibiti a gida ko a gida Abubakar ya ce ni ya manzon Allah sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya hada waɗannan abubuwan to sai ko Allah madaukin sarki ya shigar da shi aljanna Allah ta'ala ya shigar da mu aljanna akwai ire-iren waɗannan ayyukan wanda za mu yi ta yi ga sunan ƙofofinsu a buɗe kar mu haramta mu kanmu samun ladar wannan gagarumin dama da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu.